Hukumar kare haƙƙin ɗan Adam CNDH tana samun ƙararraki da dama. Shin ko waɗanne hanyoyi ne ake bi wajen shigar da ƙara Amadu Ali Shina Kurgeni, sakatare na hukumar CNDH. Ɗan ƙasa ko ma ɗan ƙasar waje wanda ya fuskanci wata matsala na iya zuwa ya tuntuɓi kwamitin hukumar mu ta bayanin baki ko kuma a rubuce. Mutunan na iya bayyana matsalar tasa da harshen ƙasa ne da Hausa da Zabarmanci da Buzanci da hula. dillanci da cewar ya zo ne don gabatar da kara zuwa ga wani akan al'amari kaza za mu baiwa mutumin da yake jin an taka mashi yancinsa na dan adam ma'aikata da za su saurare shi inda za su rubuta bayanin karar tasa mutumin ya sa hannu ga bayanin karar da aka rubuta a hukumce a isar da ita ga shugaban hukumar kwamitin kare yancin dan adam kar ya zamanto karar ta kasance wata haraka ce da ke hannun masha'aranta amma hukumar na da sararin ta samu labari dangance da yanda karar ta kasance shugaban hukumar cndh na ɗaukar matakin bayar da karar zuwa ga wani gungun aiki na hukumar wanda zai nazarta karar ya gayyaci wanda ya kawo karar da ya zo don a saurare shi kuma suna da damar kiran wanda aka tuhuma a duk lokacin da bangaren biyu suka hallara kuma aka samu aka saurare su daban-daban za a gama su wuri guda idan akwai mafita sasanta su ana iya rubuta rahoto na sasantawar da zai kashe wannan rigimar to ya idan aka samu aka akasin shiga tsakani bai yi nasara ba Idan ba a samu sasantawa ba, hukumar kwamitin za ta ɗaukar yaunin hauda bangaren biyu ko kuma wanda ya kawo ƙarar bisa hanyar gabatar da maganar wajen mahukuntan da suka dace. Su waye waɗannan hukumomin? Yana iya kasancewa mahukuntan bariki ne ko na gargajiya, amma kuma yana iya kasancewa wajen mahukunta na kotun shari'a. Abinda ake ta wannan fanni shine ba da shawara. Ita hukumar kare 'yancin dan adam baicin batun kokowa ga murƙushe al'amarin bauta Bata iya maye gurbin wanda aka aka tozarta na ta je gaban koti kambacinsa abu na biyu hukumar bata da wakilcin kariya wannan aikin lauyoyi ne wani kuma idan akwai bukatar hakan hukumar na iya gudanar da bincike kuma abin da ke da mahimmanci a faɗi shine ɗaukar yaunin gudanar da batun kawo ƙara kyauta ne ake yin sa gwamnati ya girka wannan hukumar ne don wa'anda ke ganin an kware su su zo kawo ƙara amma su zo da gaskiya a hakikance